Sashen Hausa ne na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 22 da kuma mita 25. Sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin ma a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM da ke birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya FM. Za kuma ku iya sauraron mu yanzu haka kai tsaye a duk faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a VOA how said it come. Jama'a barkanmu da warhaka Usman Ahmad Kabara ne tare da Grace Alhera Abdu daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke birnin Washington DC a cikin shirinmu na la'asariyar yau Asabar 21 ga watan Janairun shekarar 2017. Da farko ga kanin labaran duniya. Yayin da Amurkawa suke bukukuwan rantsar da shugaban kasar na 45 mutane a kasashen duniya sun gama wunin ta hanyoyi da dama. kwana ɗaya bayan rantsar da shugaban amurka donald trump wanda ya samu halartar dubun dubatan mutane a birnin washington wata ƙungiyar mata tana wani gagarumin gangamin nuna adawa da manufofinsa kana shugabannin manyan kasashen turai masu ra'ayin riƙau za su gana yau asabar a ƙasar jamus domin gabatar da sababbin tsare-tsarensu to sai a ƙara rungumar rediyo domin ko za a ji a cikin cikakkun labarai rundunar sojin najeriya ta ziyarci ƙauyen nan na ran da ke garin kalabalge kusa da kalabalge inda jirgin saman yaƙi ya yi wa lugudan wuta bisa kuskure sanu mama na wannan gidanku ne eh, eh me ya samu gidan naku da yara jirgi jirgi eh, jirgin sama ne ya taba ko eh akwai wanda ya mutu a gidanku ne akwai yara na babba shine babba jihar gombe kuma ta zamo ta farko a jihohin najeriya ta fara biyan kudaden fanshan ma'aikatanta bayan shugaban najeriya ya shawarci jihohin a karbi kudin giratuti na naira miliyan daya da dubu dari shida da sittin da daya da dari bakwai da sittin da daya da kuma arba'in da hudu To haka yake sai mu ce Allah ya ba da sa'a idan kuma da lokaci za ku ji cewa mata da suka taru sama da ko kuma ake tsammanin taruwar su kusan dubu ɗari biyu a zanga-zangar da ake a birnin Washington bayan rantsar da shugaba Donald Trump to za mu kawo muku. Akwai kuma shirin mu na amsoshin tambayoyinku daga bakin Ibrahim Kalmasi amma da farko ga cikakkun labaran duniya daga bakin Grace Alheri. Jama'a Assalamu alaikum barkama da warhaka ga cikakkun labaran. Yayin da Amurkawa suke bukukuwan rantsar da shugaban kasar na 45 mutane a kasashen duniya sun gama wunin ta hanyoyi daban-daban. A birnin Moscow, wani shagon sayar da sutura na sojin Rasha ya sa hoton Trump a wani katamfaran akwatin wuta na tallace-tallace inda ya kuma tallata yi wa Amurkawa rangwame. Trump ya bayyana karara a jawabinsa bayan rantsuwa cewa gwamnatinsa za ta ba da fifiko wajen biyan bukatun Amurkawa. Ya ce shekara da shekaru mun yi ta azurta masana'antun kasashen ƙetare a maimakon na Amurka. Muka rika tallafawa rundunonin sojin waɗansu ƙasashe muna rage yawan dakarunmu a cikin gida. Mun kare iyakokin waɗansu ƙasashe yayin da muke ƙin kare namu. A Afirka ta yamma ra'ayoyi sun bambanta a Najeriya da Nijar. wani ɗan najeriya ya bayyana cewa amurkawa sun yaba wa gwamnatin barack obama muna kuma yi masa addu'a muna addu'a shugaba donald trump muna, shi ma muna mashi fata alheri a gwamnatinsa ɗan nijar kuma ya ce duk da zazzafan kalaman yakin neman zaben trump a cikin shekara guda da ta shige addu'a mu gare shi ita ce ya yi kokari ya haɗa kan ƙasashen duniya muna kuma fata zai taimaki ƙasashe masu tasowa su haɓaka Bikin rantsarwar ya samu halittar Amurkawa da kuma al'umman ƙasashen duniya da dama. A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Donald Trump zai ziyarci cibiyar leƙen asiri yau cikakken wuninsa na farko a matsayin shugaban ƙasa, ɗaya daga cikin cibiyoyin leƙen asirin da ya rika saɓani da su a lokutan baya. Trump ya rika kushewa cibiyar leƙen asiri ta CIA da sauran cibiyoyin leƙen asiri domin matsayinsu kan kutsen da suke hakikanta cewa Rasha ta yi a lokacin zaben na Amurka. A kwanakin baya, Trump ya zargi hukumar CIA da kwarmata waɗansu bayanan da aka ce za su rage mashi kima da ake zargin cewa Rasha ce ta tattara. Kafin ya zarci hukumar ta CIA, Trump zai yi addu'a a wato majami'ar National Cathedral da iyalansa da mataimakinsa Mike Pence da kuma mai ɗakin Pence Karen. Kwana ɗaya bayan rantsa da shugaban Amurka Donald Trump wanda ya samu halartar dubun dubatan mutane a birnin Washington. Wata ƙungiya tana wani gagarumin gangami a Majalisar Dokokin Amurka domin nuna adawa da manufofin sabon shugaban ƙasar. Madigan gangamin matan da taken Women's March sun ce suna kyautata zaton dubban mutane za su halarci gangamin na yau asabar a birnin washington sun ce motocin safa 1,800 ne suka yi rajista domin samun izinin ajiye motocinsu ko kuma girke su a birnin washington wanda ke nufin cewa kimanin mutane 100,000 za su zo gangamin ta motocin safa kadai. ana kuma shirin yin irin wannan jerin gwanan a manyan birane 20 na duniya da suka hada da birnin London da Berlin da Nairobi da kuma Sydney. Waɗanda suka shirya gangamin na Washington sun ce suna son su aika saƙo ne ga Trump a wuninsa na farko a matsayin shugaban ƙasa cewa 'yancin mata 'yanci ne na bil adama Masu gangamin sun ce za su buƙaci samun daidaito a fannin launin fata da jinsi da kiwon lafiya da 'yancin zubar da ciki batutuwa da suka ce suna fuskantar barazana ƙarƙashin shugabancin Trump. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. shugabannin manyan kasashen turai masu ra'ayin riƙau za su gana yau asabar a ƙasar jamus domin gabatar da tsare tsarensu da suka shafi makomar yankin da aka ba lakabi free europe wanda zai warware tsarin kungiyar tarayyar turai da burin cimma irin nasarar da donald trump ya samu a zaben kasa taron ya haɗa kan masu neman tsayawa takarar shugabancin ƙasashensu da suka haɗa da marin le pen ta jam'iyyar national front ta ƙasar faransa da gate wilders na jam'iyyar freedom pvv da matteo silvina na jam'iyyar northern league ta italiya da fraud petty na fgc na jamus da kuma wakilan jam'iyyar freedom ta australia bayan kuri'ar raba gardaman da aka kada a birtaniya ta ficewa daga kungiyar tarayyar turai shugabannin masu ra'ayin riƙau suna taron ne da taken 'yanci ga turai suna burin ganin sun ƙara ƙarfin ƙawance tsakanin jam'iyyun da ke da su ta zo ɗaya kamar yadda suka yi a lokutan baya jagororin taron sun ce zaman da za a yi yau asabar zai haɗa kan manyan 'yan siyasar sabuwar tarayyar turai daga ƙarshe bom mai ƙarfi ya tarwatse a cikin wata kasuwa da ke arewa maso yammacin pakistan yau asabar ya kashe mutane 20 ya kuma raunata sama da 40 fashewar ta auku yau asabar ne a farachina yan cibiyar mulkin lardin kabilu na kuram da ke kan iyakar afghanistan jami'ai sun ce binciken farko na nuni da cewa an ɓoye na'urar hannu da aka yi amfani da ita wajen tada bom ɗin a cikin wani buhu aka tada shi lokacin da kasuwa ke cike da masu hada-hadar kasuwanci masu aikin ceto da wani dan majalisa a yankin sadiq hussein turi ya shaida wa manema labarai cewa mai yiwuwa adadin mutanen da suka rasu ya karu sabili da mutanen da dama sun ji munanan raunuka an kuma yi amfani da jirage masu sauka angulu wajen taimakawa hukumomin farin kaya kai waɗanda suka ji rauni asibiti a fashawar daga yankin da ke nesa da gari. labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc To rundunar sojin Najeriya ta ziyarci ƙauyen nan na ran da ke kusa da Kalabalge wanda jirgin saman yakin soja ya yi wa lugudan wuta bisa kuskure. Wakilinmu Haruna Dauda na cikin 'yan jaridar da suka bi wannan tawaga. na dai kasance cikin tawagar babban hafsan sojojin mayakan ƙasa na najeriya lieutenant general tukur buratai wanda ya ziyarci wannan gari a jiya mun dai kwashe yinin jiya ne muna tafiya duk da cewa hanyar ba mai kyau bane babu ma titi tun daga garin gamborungal har zuwa garin kalabalgen kuma soma tambayan mazauna wannan gari tun bayan wannan ruwan mafamai da jirgin saman mayakan sojan najeriya suka yi musu bisa kuskure sanu mama na wannan gidanku ne eh, eh me yasa mu gidan naku da yara jirgi jirgi eh, jirgin sama ne ya taba ko ah. eh akwai wanda ya mutu a gidanku ne akwai yara na babba shine babba babban danki eh babba shekaran shi na ayya hamsin mm. goma sha biyar eh. ashara hamsin miji na ma mijin ki fa ah. miji na riga shi hannun shi anan anan sun kai shi maiduguri ya samu raunuka shi ma sosai mm, ba su dawo ba eh. yaro na ka yaro su Allahu akbar Allah ji kansa mana mm. sannu fa sannu hakuri sannu fa yawa ya batun gyaran gidan ku akwai wanda muku magana muna zuwa gyara muku gidan naga kamar gidan ma a rushe ko gidan mu dukkan ya rushe ko eh, eh za nan inda na ganku na cikin zaure ne kuke kwana nan za mu kwana mu da yara na duka. shima dai babban hafsan sojojin mayakan ƙasa na najeriya lieutenant general tukur buratai ya ce ya ziyarci wannan garin ne don jajanta ma al'umman da wannan abin ya shafa da kuma bayyana cewa lalle sun yi kuskure kuma suna fatan cewa hakan ba zai sake faruwa ba kasan lokacin da abin ya faru lokacin da hatsarin jirgin na ya faru aka jefa musu bam sojoji akwai sojoji sojoji na ma da suka samu rauni a ciki na zo na dube su kuma ne musu jaje eh, a madadin shi shugaban kasa da kuma madadi eh, kai da da kuma sojoji akan abin da ya faru wannan abin takaici ne eh, kuskure ne kuma muna fata insha Allah wannan abin ba zai sake eh, faruwa ba an dai nuna mana ga gawakin wasu mutane guda bakwai da kuma wani mutum guda a raye da aka ce ayan kungiyar Boko Haram din ne kuma an ce su goma sha biyar a kashe kuma su ne jirgin hangar ne sannan ya hango lokacin da suke kokarin taruwa wuri guda wanda jirgin yake kokarin afka musu amma sai afka ma mutanen da ke garin bagen bisa kuskure don yanzu haka ma an ce sun yi yunkurin shiga garin Naran har kusan sau biyar amma ba samu nasarar hakan ba bai sa jajircewa da rundunar sojan da ke garin ran din suka yi to kuma jiya Allah da ikon shi muka samu labari akan cewa sun sake dawowa yan boko haram allah da ikon shi da yardan shi sojoji sun tashi tsaye kuma sun kai musu farmaki sun kore su kuma an kashe wasu wanda kuka gani da kuma makaman da suka kwace da albarosai da kuma motan da aka kama daga wajensu hagan wannan akwai gishin ah, gaskiya akan abin da muka samu ta wajen eh, labarin eh, na sirri akan cewa wayannan mutanen eh, suna shigowa nan cikin kala shi ma shugaban karamar hukumar kala balgin ya shaida min irin halin da al'ummar nasu suka shiga da kuma neman ganin cewa gwamnatin ta kawo wa iyalan waɗanda suka rasu ɗauki na wajen biyan diya ko kuma wani taimako ni sunana alhaji baba gana malarima ni ne shugaban rikon kwarya na wannan karamar hukuma asarar mutane yanda su mutane da suka binne da hannunsu ba mu wanda muka zo ba a wai magana wani wanda ya musu magani ba a wani magana wani yana magana a wai yawon wasu ba su da suka binne da hannunsu sun ce 200 34 a kenan fa kuma yanzu na samu report wanda muka kai asibiti ma guda biyu sun mutu a Maiduguri yanzu kamar menene bukatun ku ne a wannan karamar hukuma ganin cewa wannan abu ya faru wallahi abu na daya shine gaskiya hankalin jama'a ya tashi ganin cewa a cikin kasar su jirgin kasar su ta yi kuskure ta kashe su haka sun yi abun takaici ne sosai gaskiya mutane sun dan cikata sosai a wannan wannan abun sannan na biyu kamar yadda na bukata asaran da aka yi an riga an yi asara amma ya kamata 'ya'ya da magidanta da aka mutu a cikin wannan abun ba wai kawai shikenan shikenan Allah ya gafarta musu manta su ba a'a kamar yadda ana yi a sauran wurare ya kamata a tallafa wa families ɗinsu ba kurin za a manta da su shi ma kwamishinan ma'aikatan harkokin kiwon lafiya na jihar borno dr haruna michelia ya shida manema labarai cewa da zakan suna da mutane 68 sakamakon abin da ya ko a garin kalabalgin wanda ya ce kuma guda biyar ana masu magani ne a asibitin koyarwa na jami'ar maiduguri wadda adadinsu ya ta sama 73 a cewar cewar kwamishinan ma'aikatar kiwon lafiya na jihar borno sannan ya ce akwai wasu guda arba'in da biyu da suke da kananan rauni an dai bar su ne a garin ran din ana kuma yi masu magani a can haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To Allah ya kyauta jihar Gombe kuma ta zamo ta farko da ta fara biyan kudaden fanshan ma'aikatanta bayan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya shawarci jihohin. Ga wakilinmu daga wannan rahoto. a shirin arewa maso gabas jihar gombe ita ce ta farko da ta kaddamar da biyan kudaden fensho da na gratuitin tsofin ma'aikata a bayan da ta samu kudaden daga gwamnatin tarayya na kuma zanta da tsofin ma'aikatan da suka fara karban kudaden nasu sunana da abubakar idris daga funa kai local government taro nan yau akan karban kudin mu gratuity wanda muke jira tun shekara biyar wannan da shida to allah ya nuna mana wannan rana kuma muna fata wannan abin da za mu karba Allah sanya albarka a shiki a karbi kudin giratuti na naira miliyan ɗaya da dubu ɗari shida da sittin da ɗaya da ɗari bakwai da sittin da ɗaya da kobo arba'in da hudu aiki a yawancin ma'aikata kai na yi aikin nan a ma'aikatan eh, ilimi kenan zan ce lea ko kuma education sunana Misha kamat mun zo mu karbi gratuity ne da mu da muka bar aiki kaya kai shekara nawa baka samu gratuity ɗinka ba 2012 to ga yau za ka samu to ya ka ji a ranka na ji daɗi kama in na samu kenan ga suna amma ni na je na bibi suna na akwai a wurin ka san yawan kuɗin za ka samu na sani nawa ne miliyan biyu injiniya abdu muhammad hina shine shugaban kwamitin biyan kuɗaɗen fensho na ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar gombe ya yi ƙarin haske kan batun za mu biya mutane a gratuity za mu biya mutane 803 sannan kuma wanda za mu yi enrolling wanda da sun bar aiki ba su a karɓan pension su kuma muna da mutane 321 za mu yi enrolling kwamishinan yaɗa labaru da wayar da kan al'umma na jihar gombe honorable umar ahmed suleiman na faɗa ya yi ƙarin haske a hukumance wannan aiki ya zama wajibi kowace jiha ta yi kasancewa mai girma shugaban ƙasa janar muhammadu buhari ya fito ya yi magana cewa ya kamata kowace jiha ta yi ƙoƙari ta ga cewa ta biya ma'aikata hakkinsu sai sa ya zama wajibi tun da an samu dama a fidda waɗannan kuɗaɗe a biya ɗan fensho da masu karɓan gratuity a jihohin najeriya an aiwatar da gudanar da tantance ma'aikata da zumar fidda waɗanda yake ake ganin ma'aikatan bogi ne ya batun yake a nan jihar gombe eh, ko da a jihar gombe mu ma mun yi wannan tantancewa abin da ake cewa verification kuma bisa ga abin da muka dan gani lalle akwai ma'aikatan da aka samu na bugi kuma an samu an samu rarar kuɗi a yanzu muna hasashen kaman akalla za a samu kaman naira miliyan 25 a kowane wata to kaga wannan kuɗi zai taimaka sosai kuna ɗaya daga cikin waɗanda yake kuna biyan albashi kuma ga yanzu ma kun so biyan pension da gratuity shin kuna gudanar da wasu ayyuka ko na raya ƙasa za a ga gumbita ta canja za ga an faɗaɗa hanya ana yin dual carriage ana yin express ga international conference center da kashi gari yana maka maraba da zuwa gombe in ka fita akwai unguwanni daban-daban da aka shimfiɗa tituna na zamani da lambatoci abdulwahab muhammad muda amurka daga gombe a nigeria to sai mu ce allah ya bada sa'a A nan Amurka kuma cikin birnin Washington dinnan dubban mata akalla da aka kiyasta za su kai kusan dubu ɗari biyu da ake sa ran halartar zanga-zangar suna nan fa sun fara tun da aka rantsar da Donald Trump a jiya yau kwana ɗaya rak. Ga yadda muka yi da wasunsu a waje. To yanzu dai a wannan wuri an taru ne domin mata kamar yadda na ce muku suna ta fitowa domin yin zanga-zangar lumana kamar yadda suka shirya yi a ranar 21 ga watan Januwari wanda kuma ya sa muka fito domin mu ji wannan taro da suka fi fito tun da yake da turanci za su yi magana zan fassara muku abin da za su ce. Hi, how are you doing? Great, how are you? Fine. What's your name? Maive Ulrich. Okay, what are you here for? I am here to show that I do not support the administration that has just come to power in America and that I am standing with all of these lovely people in support of love and progress and fellowship. But some people are saying this is a normal election. No, I do not believe it was a normal election. I believe that there are many questions that should have been answered. baiwar Allah take faɗa ne. Uh, ta fito ne domin ta haɗu da mata 'yan uwanta a cikin wannan zanga-zanga ta lumana da suke shirin yi a yau wanda yanzu haka ma sun fara ta wanda kuma ta ce suna tare da mata ne domin ta tabbatar cewa tana cikin waɗanda za su nuna rashin amincewa da wannan gwamnati sabuwa da aka kafa a jiya haka kuma da na sake tambaya ta cewa to ai mutane da yawa kuma suna ganin cewa wannan zaɓe da aka yi an yi zaɓe ne halattacce domin kuwa mutane su suka kada ƙuri'a kuma aka fi da sakamakon zaɓe sai ta ce lallai ita kan bata yarda da wannan ba domin ita a ganinta akwai abubuwa da yawa da ba su tafi daidai ba wanda hakan ta sa ba za ta ce wannan abu halattacce ne ɗari bisa ɗari ba. To ana tare ne fa da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji babi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambayar Abdullahi Ahmad da Isu Hundila Faki da Muhammad Garba da dai sauransu da ke son sanin tarihin dajin Sambisa da kuma ansar Musa Umari Bauchi mai son sanin takaitaccen bayani kan yakin cakar baka. To bari mu fara da babi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambayar su Abdullahi Ahmad da Isu Hundila Faki da Muhammad Garba da dai sauran masu mu da ke son sanin tarihin dajin Sambisa. Idan masu tambayar na saurare, to ga ƙarshen ansar ku daga bakin Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna. A shekara ta dubu biyu da sha uku lokacin da aka fara rikicin Boko Haram, a wannan lokaci abubuwa suka canza salo a wannan daji. Amma kafin wannan lokaci, malamai sun nuna da mabiya tarihi sun nuna cewa dajin yana ɗaya daga cikin yankunan da yake adanawa tare da ɓoye manyan malamai masana masu rubuta alkur'ani da hannu masu rubuta shi da ka so idan mutum yana so ya yi rubutun alkur'ani hakan je ko cikin sahara ko cikin wannan tsauni na bangaren da ya shafi sambisa ko kuma dajin marguba ɗin nan mm. sai a mutum buka ya zauna wurin tsawon wata guda yana rubutun alkur'ani da ka ba tare da dubawa ba to idan akwai masu zuwa su kawo masa abinci daga cikin gari kada a manta na ce tsawon kilomita 60 ne daga cikin garin maiduguri zuwa dajin sambisa hmm. so a shekara ta 2013 lokacin da aka fara samun tashin tashina aka samu matsaloli irin na boko haram sai zamanto wato dabbobin da suke cikin wurin nan gaba ɗaya suka tarwatse saboda sakamakon shige da fice irin na dan adam a wannan yanki wanda dabbobin ba su saba gani ba manya-manyan dabbobin nan suka watse suka bar yankin sambisa suka shiga wasu kasashe na makwabta kamar irin su kameru kamar irin su kasar chadi da sauran kasashe dai na da ke iyaka da kasar najeriya sannan duk waɗannan cibiyoyi da aka kafa da bukoki da aka kafa duk su ma sai suka tarwatse aka neme su aka rasa wannan turawa da waɗannan mutane namu da suka saba shiga su je su zauna aka neme su aka rasa sannan gaba ɗaya wayannan wasu daga cikin kogunan wasu su suka kafe suka koma mana wato yashi ya cike su gaba ɗaya ya zamanto babu ruwa kamar yadda aka saba gani a da sannan tsirrai da ake da su a cikin wannan wuri gaba ɗaya da yawa daga ciki sai suka marmace sai aka samu wato maimakon dajin da ke da duhu sosai sai zamanto yanzu baya da duhun da aka saba da shi a da sannan malamai waɗanda suka saba zuwa suna karatun alkur'ani suna takara su suna rubutawa su suna hadda alkur'ani gaba dai su ma suka tarwa sai suka ba sai suka bar wannan wuri to a takaicen takaitawa wato da da babu hanyoyi a cikin dajin sambisa sai zamanto yanzu an samu hanyoyi da da dabbobi ba sa iya ganin mutane a dajin sambisa sai zamanto yanzu akwai mutane da da ba a jin kararrakin wasu abubuwa baki sai zamanto akwai bakin abubuwa sun zo sai zamanto gaba ɗaya dajin ya kwance gaba ɗaya to wuri ne mai ɗimbin tarihi kamar yadda muka ambata tun farko kuma asali ya samu sunan sunan wani ƙauye da ke cikin garin maiduguri wanda yake iyaka da goza ta bangaren wato gabas kuma mun yi bayani cewa shi ainihin wannan daji na sambisa yana da faɗin gaske hmm. yana kuma da tsawo. Yawwa, to dokto watakila masu tambayar za su so su san waɗanne irin mutane ne ko wace ƙabila ce ta fi yawa ko ko rinjaye a shi wannan gari na Sambisa. To wannan gari na Sambisa ya kunshi mutane da dama. Hmm. Musamman ma akwai mutanen Chadi akwai mutanen garin borno wanda su suka fi yawa mm. kuma yaren da suke mafi yawanci yare ne na kanuri mm. a wannan tsibiri mm. saboda haka mutane ne da suka zauna a wurin wanda ba dan dai wannan tashin tashina da ya zo ba za ma a san da su a wurin ba. So mutane ne waɗanda daga wurin suna tsallakawa su tafi ke kasashen getare kamar su Cameroon, kamar su Chadi da sauransu sannan kuma suna dawowa cikin najeriya ba tare da ma an san ma me ma suke ciki ba a wannan yanki hmm. za a iya sanin yawa doktor za a iya sanin ko da wani harshe ne aka kira wannan gari sambisa to wasu suna cewa da harshen kanuri ne haka sama wannan kauye suna sambisa hmm. amma har yanzu ba mu samu tabbaci daga wani mutumin da yake da yaren kanuri ba balle tabbatar mana da cewa eh kalmar sambisa dai ga ma'anarta hmm. amma dai an fi danganta da sunan wannan ƙauye da hmm. ke jinjina da garin goza hmm. ta bangaren gabas wanda a cikin garin maiduguri yawa to doktor shin akwai wasu dazukan da ke da alaka da shi wannan daji na sambisa a najeriya akwai dazuzzuka da dama misali kamar wanda muka bada eh. dajin marguba eh. shi ma daji ne sunkuru ne sosai daji ne sosai wanda yake kunshe da manya-manyan namun daji da manya-manyan tafkuna da ke cikinsa eh. da kuma abubuwa iri-iri dai akwai birai da sauransu da kuraye da abubuwa mm. kaga daga baya gwamnatin jihar borno ta alakanta shi ta warware shi ta hada shi gaba ɗaya da dajin sambisa mm. sannan akwai wasu dazuzzukan kuma da ke ketare wanda su ma ana alakanta su da dajin sambisa mm. musamman ma ta bangaren abin da ya shafi kameru iyakar kameru da najeriya To sai kuma ansar Musa Umari Bauchi mai son sanin takaitaccen bayanin yakin cacar baka ko kulwa a turance. Idan mai tambayar na saurare, to ga ansar ka kamar yadda muka bayar a baya. Kamar yadda kalmomin ke nunawa, shi yakin cacar baka yaƙi ne da ake yi da baki. Wato nuna isa ne da kauce ma ta amfani da baki a maimakon yaƙi gadan-gadan. A takaice dai yakin cacar baka farfaganda ce ta barazana da nuna isa da kuma nuna amfu wani bangaren gaskiya. To amma a zahiri kalmar yakin cacar baka ana amfani da ita a matsayin fassarar kalmar turanci ta kuluwa wadda ita kuma ke nufin sanyayyen yaƙi wato a zahiri abun ya wuce amfani da barazanar baka to amma ana amfani ne da kalmar cacar baka don tafi sauƙin fahimta da sauƙin faɗi da kuma daɗin faɗi ga majiyin hausa musamman ma wanda bai yi boko ba yaƙin cacar baka kan zama sharar fagen yaƙi ga dangadan ko kuma wata dabarar kaffa kaffa da yaƙi ko don ana tsoron juna ko don ana ganin asarar da za a yi idan an yi yaƙi a zahiri ta fi ribar da za a ci ko kuma dai saboda wasu nau'uka na amfani da hankali a zahiri yaƙin cacar baka banda cacar bakin ya kuma hada da rige-rigen kere-keren mugan kayan yaƙi da gwaje-gwajensu da girke sojoji a wasu wurare au don tsorata abokin gaba ko kuma don kare kai ƙasashen da aka san su da yaƙin cacar baka dai su ne amurka da tsohuwar tarayyar soviet hasali ma akan fassara ma'anar yaƙin cacar baka da cewa zaman doya da manja ne da aka yi tsakanin amurka da ƙawayenta a gefe guda da kuma tsohuwar tarayyar soviet da ƙawayenta a ɗaya gefen Wannan kuwa ya samo asali ne tun daga ƙarshen yakin duniya na biyu zuwa lokacin da tarihin Soviet ta wargaje, ma'ana daga shekara ta 1945 zuwa shekara ta 1991. Hasali ma an yi fargabar wannan yaƙi na cacar baka zai kai ga yaƙi ga dangadan har ma da nukiliya, to amma an samu kauce ma hakan. A wannan yaƙin na cacar baka da Amurka da tarayyar Soviet kowace na tafa ne da ƙawayenta. sauran ƙasashen da suka ƙi shiga ƙawancen a wannan yaƙi ana ce da su 'yan ba ruwana. Ƙawayen Amurka a wannan yaƙi na cacar baka sun haɗa da Ingila da Faransa da New Zealand da Australia da Jamus ta yamma da Canada da Netherlands. Sauran ƙawayen Amurka kuma da ke arewacin Amurka da yammacin Turai sun shiga ƙungiyar ƙawance ta NATO. Sauran kuma suna wasu ƙungiyoyi na yanki. ita kuma rasha ƙawayenta sun hada da gabashin jamus da czechoslovakia da romania da hungary da poland waɗanda ƙasashe ne na gabashin turai kuma mambobin wasu haka zalika ƙasashe irin su cuba da koriya ta arewa da china da mongolia da dai sauransu sun yi ƙawance da tarayyar soviet a lokuta daban-daban an samu ɓarkewar yakin cacar baka ne saboda bambancin aƙida da kuma kare martaba Bambancin aƙidar ya haɗa da na mulki da kuma tattalin arziki. Yayin da Amurka ke son yaɗa tsarin jara hujja na tattalin arziki, ita kuma tarayyar Soviet so take ta yaɗa tsarin gurguzu na tattalin arziki. Amma kowace daga cikinsu na ikirarin bin tsarin demokaradiyya irin nata. An ci gaba da wannan yaƙi na sacar baka ne har lokacin da tarayyar Soviet ta wargaje Amurka kuma ta zama ƙasa guda mafi ƙarfi a duniya. To sai a kasance da mu mako mai zuwa lokacin da za a saurari ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan mu. Ni ku Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau. To yanzu kan sai mu ce madalla kafin mu kare ga Grace da wasu daga cikin kanun labarai. yayin da amurkawa suka yi bukun rantsar da shugaban kasa na 45 mutane a kasashen duniya sun yi sun wuni ta hanyoyi daban-daban a birnin moscow wani shagon sai da sutura na sojin rasha ya sa hoton trump a wani katamfaran akwatin wuta na tallace-tallace inda kuma ya tallata yi wa amurkawa rangwami trump dai ya bayyana karara a jawabinsa bayan rantsuwa cewa gwamnatinsa za ta ba da fifiko ne wajen biyan bukatun amurkawa Shugabannin manyan kasashen Turai masu ra'ayin riƙau za su gana yau Asabar a ƙasar Jamus domin gabatar da tsare-tsarensu da suka shafi makomar yankin da aka ba lakabi Free Europe wanda zai warware tsarin ƙungiyar tarayyar Turai da burin cimma irin nasarar da Donald Trump ya samu a zaben ƙasa. Taron dai ya haɗa kan masu neman tsayawa takarar shugabancin ƙasashe da dama na nahiyar Turai. Bom mai ƙarfi To ai Grace anan zan tsaye da ke sai wuce sai Allah ya kai mu kuma da dare zamu sake dawowa da takaitattun labaran ne muka zo karshe Grace Alheri Abdu ce ta taya gabatarwa CD ya ba da umarni.